kananan hukumomin da aka gano kwayar cutar polio mai nau'in cmpv 2 su ne toro warji darazau misau dambam zaki jama'are alkaleri kanjuwa bauchi katagum da kuma shira da nake tattaunawa da shi ta wayar tarho shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar bauchi dr alwani muhammad ya ce an dukufa ka'in da na'in wajen wayar da kan jama'a tare da hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who a yayin da an kaddamar da allurar rigakafi a kan iyakokin makwabtan jihohi. ba polio bane ta ka samu an samu kamar alamar da tana na zuwa ta yi ba circulating virus talatin da takwas muka samu a bociyar a local gamman goma sha biyu da eh. fara allura mm. a cikin folio akwai kashi biyu ne mm-hmm. akwai kill mhm. live vaccine akwai kill polio vaccine ka gane ko eh. ba don polio ne dawo ba hmm. amma alamar tana nan ba ta yi ba ne kamar ba gama aiki ba tukuna sauran aiki ne hmm. duka kawai aka ce duka boci da san wasu eh, jihohi da ake da shi duka an ce a yalwar da kawai na farko. Wadda kan mutane an ɗauki wani eh, shiri don tabbatar da cewar wannan abu bai. Gashi ana rigakafi na farko na shekara na cigaba da yi kuma daga rigakafi an fara ai babban shiri kenan. Hmm. Rigakafi ma kowane yaro wanda bai kai shekara biyar. Daga bashi mun je bodan Kano, bodan Kaduna, bodan Jos. Duk inda ga boda yake mun yi boda synchronization. Wayan nan su yi albatara wannan albatara. Mhm. Shigo ana albatara ka gane ba? Eh. Shi ne kisa sa boda synchronization aka yi alwari da kafi a boda. Ana kokari a yi. An zo kuma an tabbatar da an yi wani abu ya bi. A lokal gamman guda bakwai su ne high risk ward aboci. Mm. High risk ward su ne guda bakwai nan. Mm. Mm-hmm. Mun samu alwari daga kai miliyan biyu da dari uku da talatin da takwas. Kuma mun yi training workers mu To kun sanar da hukumar ita kula da lafiya ta duniya dangane da wannan yanayi da jihar Bauchi ta shiga? Ba Bauchi wani ba, jihohi goma sha tara. Hmm, jihohi goma sha tara ne a Najeriya ba mu kaɗai ba ne. Hmm. An da wani da su muke yi. Bayan su wai yawa da su ne ake ɗaukan samfur su suke biyan kuɗin kai ma a yi ba Bauchi ba ne. Hmm. Idan muka ɗauka su za su aika Abuja a jihar ta sun dawo a ce mana eh ita ne wannan ba ita ba ne. Ka gane ba? Eh. An samu a environment talatin da wani suke da wannan nau'in eh, ne na environment ne akwai kuma na mutum mutum goma sha biyar ne ko sha shida ne su wanda suka kamu aka samu a jikin yara transfecting mm. shi ne amma ko bai fito ciwon ba ko wata nau'i ne na folio ta zo amma ba sabuwar folio ba ne ba wild folio ba ne mm-hmm. amma dai gaskiya ba za mu da kashi da wasa ba eh. amma duk da aka ba wani matsala in Allah da da aka ba da su da wuri ake musu abu da ta kare a gane ba eh. da muna ganewa da wuri Dr. Luwanu Muhammad shugaban hukumar kula da inganta lafiya a matakin farko a tattaunawa da shi game da bayyanar kwayar cuta mai kama da nau'in polio. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.